Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya sama gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku sallama a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa wani hari da aka kai jiya a kasar faransa ya halaka mutane sama da tamanin wasu da dama kuma sun jikkata. Ƙungiyar ƙwararrun likitoci ta Sanfamer ta ajiye takardar shiga yajin aiki na kwanaki biyu za mu ji dalili. Za ku yi tsokacin shugaban ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa dangane da dakatar da biyan kuɗaɗen tallafi na ɗaliban jami'o'i na gwamnati. A rahoton musamman akwai bayani dangane da ayyukan tsaftace birnin Zandar. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya, sama da mutane 80 suka rasa rayukansu, wasu ɗaruruwa suka jikkata sanadiyar wani harin ta'addanci da aka kai jiya a birnin nis a kudancin kasar Faransa. Da misalin karfe 11 daren jiya 14 ga watan Juye ne, ranar sallah a ƙasar ta Faransa wata babbar mota fara ta kutsa jama'a a tsiyace. Dubun dubatar jama'a ne suka yi dafifi a wurin wato domin halartar wasan wuta na al'ada. Kwami 'yan kasar Nijar suka ji farar wannan mummunan al'amari, Umar Hama ya haɗu da wasu daga cikinsu. a cikin labaru mun ji a can faransi an yi attack wanda mutum wajen 84 su rayukansu abu ne wanda mutane ba su ji daɗin shi ba amma abu ne wanda kuma shana tahiya tare da harka tahiyar duniya ma da kanta yaƙi ko ina cikin ƙasashe wanda a ƙasar faransa da kanta tana sa idanu da hannuwanta cikin abubuwan ƙasashen afirka da ƙasashen duniya inda da harkar terrorism wanga abu wanda ba a tsammanin shi mai ya faru a garin faransa akwai abubuwa da yawa konan afirka wanda kamar in ka ɗauki ke kin boko haram da wani ma mali al'aunin ɗan lokaci an gani abubuwa da yawa da ya faru harkar terrorism wanda faransa an kaca da akwai hannun su cikin shi yanzu wagar yakson da ya faru can gare su wana fatan dai allah ya sa terrorist a ce a tsaye da su wanda sun gani a yi bincike a san wani ne um, da muharin wanga abin da ya faru muna musu kuma fatan alheri allah ya kare duka jama'a da irin wannan abubuwan da ya faru To ko muke dalilin kaiwar wannan hari a ranar 14 ga watan Juye ranar sallah a kasar ta Faransa, Farfesa Isufu Yahaya masanin ilimin siyasa da kuma sha'anin tsaro ya mana sharhi akan wannan al'amari. Ina tunanin wannan hari da 'yan ta'adda suka kaddamar sun tsara shi ne wurin ma da suka zaɓa inda turawan suke zuwa kuma wuri mai matukar tarihi sannan kuma kaddamar da harin ma a mota shi ma an tsara shi ne. Ina tunanin ba abin da suka yi a cikin wannan hari na bazata abin da za a yi la'akari da shi a nan shi ne jami'an leƙon asiri da ya kamata su yi aikinsu na yin kashedi kafin faruwar wannan lamari ba su samu labari ba. Kenan abin da da ke nuni da cewa 'yan ta'adda suna da wata fasaha koyaushe na saka tazara a yayin wata aika-aikar da suke ƙoƙarin ƙaddamarwa kafin masu leƙo asiri na cikin gida da ma na ƙetare su ankara. Farfesa Isiru Yahya na masanin ilimin siyasa da kuma na sha'anin tsaro. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya bar Yamai yau inda ya je Kigali babban birnin kasar Rwanda inda ake gudanar da taron koli na tarayyar Afirka karo na 27. An soma taron ne ta ranar goma ga watan na na juye kuma zai ci gaba har zuwa 18 ga wannan watan. Taken taron na bana shine shekarar 2016 shekarar Afirka ta hakkin dan Adam tare da ba da muhimmanci na musamman akan hakkin mata. Za a kuma tattauna batutuwan da suka hada da zaben wato zaben sabon shugaban hukumar tarayyar yaƙi da ta'addanci rikicin ƙasar burundi da kuma samar da fasfo na bai ɗaya a ƙasashen afirka idan kuna tuni ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma ya ɗauki wani ƙudurin ƙwararren likitoci wato su sha tara daga aiki a cikin watan afirka da ya gabata ofishin ministan ya ƙara ɗaukar matakin ƙwararren wasu kwararrun likitocin su sha takwas a ran takwas ga watan nan na juye ofishin ministan ya zarge su ne da laihin ƙin zuwa wuraren da ya kamata su tafiyar da aiki kungiyar ƙwararrun likitocin Sanfamer ta ajiye takardar shiga yajin aiki na kwanaki biyu domin nuna rashin amincewa da wannan mataki da kungiyar ta ce ya saba wa ka'ida. Dr. Mamman Sani shine sakataren janar na ƙungiyar ta Sanfamed. Mun tsaye daka na ganin cewa ba a soke wannan mataki ba, saboda dukkan wanda bai koma a bakin wurin aikinsa ba da aka tura shi ba za mu kare shi ba. aka Akasin haka duka waɗanda suka koma a fagen aikinsu a lokaci ya kamata gwamnati ta gyara matsalarsu. Sai dai kamar wata kumbiya-kumbiya ce da ofishin ministan kiwon lafiya yake son yi wa waɗannan jami'an kiwon lafiya, inda ministan bai da hurumin ɗaukar wani mataki ba tare tare da amincewar waɗansu ƙososhin ma'aikatar ba. Abin da ya ɗaure mana kai shine mun tutuɓesu su suka ce ba su da masaniya wannan lamari Kenan ya zame muna dole ne mu tafi yashin aiki. Kuma nauyi ne da ya shafi ofishin ministan kiwon lafiya a game da abin da ya shafi wannan zance. Dr. Maman Sani kenan sakatare janar na kungiyar kwararrun likitoci ta San Famed. To daraktan da ke kula da ma'aikata ofishin ministan kiwon lafiyar al'ummar ya ce a halin yanzu bai samu kudurin ba kuma saboda haka ba zai iya ce kumi ba akan wannan batu. Malaman makarantar 'yan rage a birnin Doso sun da jiyoyin wuya a jiya sun kona tauyi suka kuma taushe hanyoyin zirga-zirgar ababen hawa jaman hukumar 'yan sanda sun kashe wutar suka kuma janye tayoyin daga kan hanya ba tare da sun farma masu zanga-zangar ba malaman sun yi hakan ne sanadiyar rashin wato samun biyan albashi na watanni uku mun yi kokarin tuntubar kungiyar malaman sai dai hakan ba ta samu ba biyan kudaden tallafi ga wasu ɗaliban jami'o'i wato na gwamnati da aka soma a ran ɗaya ga watan juye an dakatar da shi sanadiyar matsalar kudade da ƙasa ke fuskanta a cikin samar ɗalibai dubu goma sha biyar da suka cancanci samun kudaden dubu takwas har yanzu suna cikin zaman jira shugaban ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa usaini sambo ya tsokaci akan wannan al'amari yan eh, makaranta an fara ba su albashin nasu wannan aka ce ma yar social sai katsam guda muka ji an tsaye da biya wannan kuɗin na yan makaranta saboda gwamnatin niger eh, ya kwatanta da ba su da kuɗin biyan wannan yan makaranta giyo wajen dubu takwas ba samu kuɗin nasu ba kenan kaga babu wani kwatance za ka kwatanta musu ka ce musu wai rashin kuɗi ne cikin trezor da ƙasa ke hana a biya su ba su iya gane maka shi ne muka ce mun yi Allah wadai da rashin biyan wannan kuɗi a lokaci da yan makaranta suke bukatar suna kowa suna shi ta gida shi ba kan shi dawo to shi ne ina kira ga ma'ikantan mu wannan kuka rashin kuɗin nan ya kamata su da shi tunda ya kamata su sun tashi sun tsaye mu kuɗin da suke saboda a ce an shahe kukan yan makaranta in ba haka nan ba ina tsammanin eh, shigan lakwa na tahe ba za a samu a yi shi cikin kwanciyar hankali ba sai kuka da kansu bisa abin da zai faruwa nan zuwa a gaba. Usaini Sambo kenan shugaban kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato USN. an fuskanci matsaloli da dama a tsare-tsaren jarabawar bakaloriya ta bana bayan wasu tambayoyi akan darasin shimi da bai da alakar tsarin karatu ga 'yan seri dai waɗannan ɗaliban bugu da ƙari ba su sami damar yin zaɓi ba a cikin tambayoyi kashi biyu kamar yadda ake yi ko kowace shekara a fannin kimiyyar da ake kira svt sakataren kungiyar malaman makarantun sakandare sanas shebu dambaji ya bayyana cewa wannan abin zai yi tasiri shakka babu akan sakamakon jarabawar il faut déplorer le choix de certaines épreuves. Mun yi Allah wadai ta yadda aka gabatar da waɗansu fannoni a jarabawar. Misali a ɓangaren fannin da ake kira science physics, musamman masu yin jarabawar seride da na shagoranta. Mun ga wani ɓangare na abin da aka kawo a jarabawar baya cikin tsarin abin da ake koyar da ɗalibai a makarantar sakandare. A bana biyu a ɓangaren fannin kimiyyar rayuwa da ake kira science de la vie daidailata. A nan ma abin da ya shafi dokar da ke tsayar da abubuwan da ake kawowa a jarabawa. SBT ta ƙunshi fannoni biyu ne da ɗalibi yake zaɓar ɗaya da yake so. To sai ga shi ba ta ba tsammani abin da aka kawo wa ɗalibai a azuzuwansu fanni ɗaya ne kenan ba su da wani zaɓi da ya huce su yi aiki da abin da aka kawo musu. Waɗannan su ne matsalolin da muka gani. mutane da dama na fannonin ayyuka daban-daban ne hukumar 'yan sanda ta farin kaya ta kama bisa zargin su da kokarin yin magudi a jarabawar bakaloriya da gudanar a kwanan nan kungiyar malaman makaranta wato takwas ta yi allah wadda da sake faruwar wannan mummunan al'amari da ke kawo cikas a kan ingancin takardun shaidar kammala karatun boko a niger isufu arzika ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar takwas lalle wannan abin mun ji shi kuma yana ɓata rai kira-kiran da an kai tun bara ɗaya game da cewa ya kamata a rika yin jarabawa mai haske kuma wadda bata da wata tangarɗa mun aza abun ya faɗa kunnun wanda an kai masakon sai dai kas abun kuma bana ya komo gashi duk da wani halsiya wani soza da ake sawa tun to kaga abun yana ban tsoro uleke ke ja baya sai dai ci gaba ne yake yi zan an kama mutane bisa kan sun swace swace wannan shi ya tabbata kuma akwai abokan mu inda a can wanda a kame in dai bana ma an swace swace ya kamata a can akwai cin hanci da rashawa to akwai mai karba akwai mai bada ya kamata yan kama wanda aka tsammani ya karba a kama wanda ya bada ka yi lama dillalin su in akwai shi tsaka shi ma duk a gama da shi a ruye to zaka iske lokacin nan ne zaka tsoro ko an yadda takardar bak ko bpc ko ma wani menene inda na jarawa nan kace kashe ka taba shi ba ka taba ba to irin wannan ana so a cikin su lalle sai an tsaya an bunƙasar da ilimi sosai yanda yaro yana ma jin daɗin ya taya gwadi ilimin shi game da jarabar da za a kawo abu na biyu shine sanda ta shari'a ta aiki duk wanda an ka kama ko shi wani ne inda yana da hannu cikin wannan sace ya kamata doka ta yi mishi hukunci isufu arzika kenan ɗaya daga cikin shugabannin babbar ƙungiyar malam makaranta da ake kira cos to masu mu a yanzu kuma sai a dakace mu shirye-shiryen studio kalangu a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a tawa Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. karfe biyar da minti arba'in da daya yanzu kuma zamu shiga cikin wato rahoton lamu na musamman ruwan sama masu yawan gaske da aka samu kwanan a cikin birnin zandar ya haddasa ambaliyar ruwa a wasu unguwanni sakatare janar na babbar ma'aikatar magajin garin ya bayyana cewa an ɗauki matakan da ya kamata domin fuskantar lamarin ambaliyar ruwan matakan sun hada da yashe gototi sannan kuma an kaddamar da aikin kwashe shara a duk faɗin birnin na zandar abubakar muhammad ya kuma yi kira ga al'ummar garin déjà les caniveaux sont en train d'être curés. Nous sommes là en train de travailler nuit et jour. ni muna ci gaba da yashe gotoci ba dare ba rana kuma jama'a sun shaida. Sai dai abu daya birnin Zandar yana da fadi ne kuma abinda nake son jama'a su gane ba wai aikin magajin gari ne kaɗai ba. Nauyi ne da ya rataya ga wuyan kowa. Abin nufi idan aka yashe gotoci ko muka kwashe shara bai kamata jama'a su dawo suna zubar da datti shara da dai sauran dauɗa ba. Idan muka ɗauki misali gotoci koyaushe muna yashe su kafin lokacin ruwan sama, amma kuma sai mu sake tarar da shara a ciki. Ma'ana dai gota hanya ce ta magudanar ruwa, ba wai wuri ne da aka yi domin zubar da shara ba. Toshe magudanar ruwa su ne suke kawo matsalar ambaliya a wani lokaci. Amma dai duka da haka mun gode Allah tunda ba a samu matsalar ambaliya ba har zuwa yau. Tun ruwan farko muka ɗauki mataki, don haka ne magajin gari ne ya saka isassun kayan aiki na yashe gotoci babban aiki ne da ke buƙatar babban jari kuma waɗanda ya kamata su kawo tallafi wajen tafiyar da wannan aiki ba sa taimakawa musamman kuɗin haraji da muke karɓawa gurin jama'a kamar da kuka sani tsafta tana dogara ne ta hanyar gyaran gotoci da kuma samar da magudanan ruwa kenan bai kamata waɗannan gotoci su zama wata sila ta tuka da ke da nasaba da rashin tsabta ba. Ku duwa fa makudan miliyoyin kuɗaɗe ne muke sakawa wajen yin wannan aiki. Sannan kuma kun yi maganar tafkin tsafkuwa. Ya kamata jama'a su gane matattar ruwa ce a cikin tasawiyar birnin Zandar. Amma saboda neman sauƙi da kuma neman banza na jama'a sai ka ga suna sayan wannan wuraren suna yi masa ciko inda suke yin gidaje. Ka duba fa nan zuwa gaba kaɗan idan har wannan tafki na tsafkuwa aka yi gidaje aka tushe shi to akwai yiwuwar wurin da ake kira filin tambari da dai sauran unguwanni su fuskanci ambaliyar ruwa. Filin tambari tu là va et inonde. abubakar muhammad kenan sakatare janar na ma'aikatar babban magajin gari wato ta zandar da shi muka karshen shirin dama na yau sai dai kuma lokaci ne gaba idan allah ya kai mu anan muke fatan a huta lahiya.